Assalamu alaikum barkan da haka da fatan kowa ya wani lafiya Allah ya saka to ni yau wani abu ne ya ban mamaki wajen wannan mukabala kamar yadda na ga izala da salafiya da ɗariƙar kadariya da tijjaniya sun haɗe kansu wajen ba da kariya ga janibin manzan Allah alaihi salatu wassalam da sabbin manzan Allah alaihi salatu wassalam sai abin ya bani mamaki ba don komai ba da zarar an ce an gama wannan mukabalar abin takaici sai su koma kowannensu su koma mambaransu suna sukar junansu ya kamata fa musamman mu musulman ƙasar najeriya mu yi haƙuri da junanmu mu rungumi junanmu wajen ganin an zauna lafiya in dai a lokaci ɗaya izala salafiya ƙadiriya tijjaniya za su haɗe kansu waje ɗaya to ya kamata a ce wannan haɗin kan kai ya tsaya kurin a iya muƙabala ya ɗore har abada har gaban abada domin wannan hanya za ta ba mu zaman lafiya kuma za a samu kwanciyar hankali ba za a dinka zage-zagen juna ba da kafirta juna ya kamata mu yi haƙuri da junanmu mu ɗorar da wannan yarjejeniya da kuma haɗin kai ba don komai ba don al'umma su zauna lafiya in dai za a iya wannan haɗa kan a lokaci guda to bai kamata a iya kurin wajen mukabala za a yi amfani da shi ba ya kamata a yi amfani da shi har abada har gaban abada ubangiji allah ƙara haɗa kawunan mu